Sashen Hausa Studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame karfe 5 da minti 30. Kungiyar matasa lauyoyi na ƙasar Nijar sun yi Allah wadai da cirewar yanar gizon intanet da aka yi sati guda a cikin ƙasa cikon bayani a cikin shirin. Wani gungun 'yan ƙasa 'yan farar fula na ƙasar Nijar na tambayar kamfunan salula da su biya masu amfani da salula da suka fuskanci kuntatawar yanke yanar gizon intanet. a shafin rahoton musamman za ku ji sakamakon auren gaggawa kan lafiyar 'yan mata yara a cintabaradin cikin jihar tawa ƙasar niger masu sauraro barkanmu da yau talata biyu ga watan maris 2021 gungu muhammad dantani ke ɗauke da ragamar shirin kalubalantar sa kira da aka yi biyo bayan zanga-zangar da ta wakana dangance da wallafawar sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasa zagaye na biyu tsohon shugaban majalisar dokoki hama amadu tun jiya da yamma aka isar da shi a gidan kasan hilinge general mai ritaya mumuni buraima da ake ce ma canga makusancin hama amadu shi kuma an kai shi gidan kasan wallam a cewar lauyoyinsu da studio kalangu ya tuntuɓa su nuna cewar ana tuhumar wa'annan mutanen ne da kalamun ƙabilanci haɗa baki na tada zamna tsaye haɗa baki kuma na kishin gilla da kuma haɗin baki ga cancana dukiyar jama'a da na masu zaman kansu. Ƙungiyar layoyi matasa na ƙasar Nijar a Jan jiya a cikin wata sanarwa sun yi Allah wadai da kuntatawar da aka yi ga samun yanar gizon intanet yau sati ɗaya a ƙasar Nijar. Mustapha Nebe shugaban kungiyar ta wayar tarfo ya ƙara wa Rahila Sumana bayani a kai. a shejur person da zuwa yau ba wanda zai iya ce maka ga dalilin da aka tsaida yanar gizo kwantar da tarzoma yana iya zama sila da gwamnati take iya ɗaukar wannan mataki amma shi ma sai yan al'amura sun rincaɓe kuma akwai hanyoyin da ake bi na doka ta hanyar sanarwa shama'a halin da ake ciki kuma sai an ɗauki matakin da sakamakon haka zai iya haifarwa don haka muna kira ga gwamnati ta kare haƙƙin samar da labarai wanda 'yanci ne na tushe ga jama'a da dokar ƙasa da ƙetare suke karewa. Muna kira ga hukumomi da kamfanonin sadarwa su gaggauta dawo da yanar gizo. Tuni mun bi hanyoyin da ya kamata don a bi doka. A nata ɓangare ƙungiya mai zaman kanta ONG FAD 'yan sa ido mata tamanin tabbaza wuraren zaɓe domin ganin yadda zaɓen ke gudana a cikin wata sanarwa da suka wallafa jiya ong fad ta bayyana cewar mata sun halarci zaben da ya gudana a ƙasar Nijar. Maryama Mamudu Jibo mai kula da sadarwa ta ONG FAD ɗauke da cikon bayani. Ƙungiyar fada ta shirya ayyuka da dama domin ta samu ta sha hankalin mata su zo su rubuta sunansu a kan takardar zaɓe domin su masu samu su kawo su takardunsu a cikin harkokin zaɓe. A cikin harkokin zaɓe. Har yanzu ƙungiyar nan ta fada ta aika mata da 'yan mata tamanin su dai su diba yadda ake ayyukan zaɓe a cikin garuruwan Nijar duka. A aika su ne a cikin gari bakwai da kuma ruhuna bakwai na zaɓe da sun ka kai ma ziyara. Matan sun kawo mana labarin cewa mata sun hito da himma sun zo sun yi zaɓe amma sai dai a wurin ayyukan zaɓen ba mata da yawa kuma sojojin da an ka aje a cikin sojojin ma ba mata da yawa wannan kuma bai dace ba. kusan sati ɗaya bayan kuntatawar da aka yi bisa ga aiki da yanar gizon intanet a ƙasar niger Biyo bayan ƙazamar zanga-zanga aji-aji dangance da wallafawar sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu wani rukunin 'yan farar hula na ƙasar niger ya sa kira ga kamfunan sadarwa na hannu da ke niger na su maidawa abokan cinikayya su haƙinsu kaka tuda ɗaya daga waɗanda suka fasa'anta wannan gwagwarmayar ya ma tarnan fudai ahmed cikon bayani ta wayar talho. Tun fiye da sati ɗaya gwamnatin Nijar bayan ba da sakamakon zaɓe na wucin gadi ta yanke shawar tsaida yanar gizo a Nijar. Bayan jama'a da dama sun saye mega na shiga yanar gizo na sati zuwa sati. Sai gashi da yake na'urar a tsarance take an cire ma jama'a kuɗi. Ina ganin wannan damfara ce. A matsayinmu na masu amfani da yanar gizo ya kamata a bi mana mu da zaran yanar gizo ta daidaita. A cikin wannan yanayi muke son kira ga dukkan jama'a duka wanda yake amfani da yanar gizo ya yi kokari ya ɗauki hoto ya ajiye wannan zai zama shaida da zarar aka dawo da yanar gizo to za a nuna cewa ga abin da aka cire maka na mai ga ko kuma abin da ya shafi kuɗin kira A wata fuskar kuma yanayin kuntantawa na amfani da intanet da Nijar ta fuskanta yau da 'yan kwanaki ya sassauta tsarin rubuta sunayen 'yan jarabawar bakaloriya ta hanyar yanar gizo. a faɗar yaya sadu shugaban sashen aiki da kwamfuta na cibiyar ƙasa ga tsarin gudanar da bakaloriya ga bayanin da ya ma yama asumana shina katsewar yanar gizo ta kawo dan jinkiri da cikas da yawa wanda ba su samu suka yi ba kahin duk da an ƙara wata guda galibin mutanen sun yi amma har yanzu akwai wa'anda lalle ba su yi ba ana la'akari da wannan yanayi da ya faru don a samu a ƙara ba mutane dama tazara dan su samu su yi da wannan aiki farko an dan samu wasu wasi ana da dan shakku wai a iya ko ba a iya ba amma daga baya ko da aka fara sai muka ga abun ya tafi daidai yan Nijar sun riga sun lakanci aiki da yanar gizo kuma abun bai bada wahala ba sai muka ga abun yana tafiya daidai wa daidai to duk da wannan tunda shi harkar yanar gizon ba ko ina ke da ita ba akwai wurare inda babu saukin yin aikin ya kawo dan jinkiri har wannan lokacin da aka kai wasu basu ida ba to dangance da wannan tsaiko da aka samu za a samu a kara ma mutane dan lokaci dan su samu su ida wannan aiki Kwana goma sha biyu wannan shine adadin kwanakin yajin aiki da haɗakar sandikar bada karatun sagandari na masu aikin hannu da na fusa'a za su yi daga bakin ranar Litinin a ƙasar Nijar. mataimakin jagoran kungiyar ta maradi iro dan malam ya kara wa wakilin muhammad mamman bayani a kai kamar haka a lokacin baya muna yaja aiki na kwanaki biyu kwanaki uku ne har ya kai muka shiga yajin aiki na sati daya yanzu mun tsundama yajin aiki na kwanaki goma sha biyu duka abin muke so bai wuce a dauke malamai aiki ne waɗanda 'yan kwantaragi ne tun shekara hudu gwamnati bata sake ɗaukar sabbin ma'aikata malamai malamai ba a aikin gwamnati. Akwai kuma batun Niger Post inda malamai 'yan kwantaragi suna fuskantar matsala. Kuma idan abun yana yiwa a jera biyan albashin malamai na gwamnati da 'yan kwantaragi. Sai dai har yanzu gwamnati ta yi kunnan kashi bisa wannan zancen. Bari mu kare labarun da yankin dandawa a garin gaya ɗaya daga sana'o'in wato hannu da ake yi coronavirus ta yi tasiri a kansa shine sashen aikin hannu wato masu wannan aikin sun fuskanci rashin kayan aiki da rashin samun horo ga dai cikon bayani daga bakin idrisa saidu babban sakatarin kungiyar masu aikin hannu ta gundumar gaya da wakilin mufadal alu ya aiko mana Game da cutar coronavirus muna fuskantar matsaloli da dama. Babbar matsalar ma ita ce rufewar iyakoki gaskiya ga karamcin kayayyaki ga kuma tsadarsu. Misali abinda kake samu a Najeriya daga inda aka rufe iyaka ba a samun shi isasshe a gaya. Abin ake samu a kasar Benin shi ma ba a samun shi isasshe a gaya. Wani bin ma ba a samun shi sam sam sam kun ko lalle muna fuskantar matsaloli da dama dangance da wannan cutar. Kuma akwai tarurrukan karawa juna na ilimi da muke yi na ba da horo da muke yi canda domin falfadar da fuskar aikin hannu sai ga ya kashi dukkan wa'annan tarurrukan an yi hani da su da hakan ba iya ci gaba ta fannin basira da fasa'o'in da ake yi gaba ɗaya ma ya zama tarnaki. Wani labari da gumi-gumin sa da ya faɗo muna 'yan mata ɗaliban lise 279 da wasu mutane ɗauke da makamai suka sace ranar 26 ga watan fabrairu a mazamninsu na jambeji arewa maso gabas a ƙasar najeriya yau biyu watan maris da sahen ne aka sake su a bayanin wata rawaitar bbc news hausa ta wallafa yau da sahe wannan 'yan matan a yanzu haka suna a farfajiyar gidan gwamnan jihar zamfara haka dai gwamnan wannan jiha bello matawale ya faɗa a rawaitar majiyar guda rakiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen studio kalango ban gane ba me kike nufi kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shirye studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar nijar ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin airtel kai hawa na gode lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Arman gaugawa al'amarin da ake gani ne a cikin zamantakewar makiyaya duk da dukkan matakan da mahukuntan ƙasar Nijar suka ɗauka domin a samu riƙe 'yan matan a makarantu a jihar Tawa cikin gundumar cintabara dan jami'in kiwon lafiya sun ƙididdige wato halayen hakan da dama ko ƙaƙa lamarin ya kasance Alamin Washar ya firanta da Dr. Usaini Bubakar ga zubin firanta su. aurar da yara da gaggawa yana da da yawan iloli kan rayuwa da kuma lafiyar yara 'yan mata kamar yadda dr Hussaini bubakar na asibitin cinta da yake kara jaddadawa Idan ɗiya mace na karatu bayan ta yi aure akasari tana fita daga makaranta sai ta rasa matsayinta na ilimi. Bayan haka kuma idan aka ɗauki misali daga aure sai samun juna biyu. Idan ta samu juna biyu za ta rika zuwa asibiti don yin awo. Ta wannan fanni kuma ba ta da matsayi na fahimta daidai da wadda ta yi karatu ta samu ilimi. Meye mahimmancin waɗannan gwaje-gwajen asibiti kuma menene amfanin su. Mahimmancin shine a kaucewa fuskantar matsaloli tsawon lokacin da mace ke dauke da juna biyu yin wannan gwaje-gwaje kafin aihuwa ya kumshi yi wa mace bayani a game da abin da ya kamata ta yi da wanda bai kamata ta yi ba ne alamun hadari ta yi hankali sosai misali idan tana ciwon kai idan tana haujishiya ko ba ta gani da kyau ko tana zubar da ruwa ko kuma jini dukan waɗannan abubuwa ana yi wa mace mai juna biyu bayani a kansu idan ta je likita wajen awo idan ba ta da kyakkyawan matsayi na ilimi akwai wahala sosai ta gane muhallinsa. Wane irin fassara za ka yi a game da auren gaggawa a cikin wannan yanki? Ana yin auren wuri sosai domin akwai mata da yawa da muka yi wa aiki kasancewar ƙugunsu bai yi ƙwari ba. Me zai iya faruwa ga mace mai ƙaramin kwankwaso kamar yadda ka faɗa? Matsalar mafi girma ita ce ta wajen aihuwa. Akasari idan aka yi auren wuri lokacin mata suna da kananta sosai. Mu abin da ya fi muhimmanci gare mu musamman wajen aihuwa shine kugu. Ta ne jariri ke biya ya fito waje. Kenan idan mace karama ce sosai akwai lissafin da muke yi domin mu gano cewa jariri zai iya fita ko ba zai iya fita ba. Idan kugun bai bunƙasa ba kenan kan jariri ba zai iya fitowa ta wannan hanya ba. Idan haka ya abu zai iya faruwa? La conséquence ici si l'enfant va venir sakamakon abin idan jariri zai fito akwai takurar sassan jikin mace da ke turo jariri sai kansa ya makale wajen kugu hakan na iya fasa ma'aifa daga nan sai mace ta fara zubda da jini sai jaririn ya koma cikin wata hanya musamman a ramin ciki hakan na sawa mace ta rika zubda jini har ta rasa rayuwarta mun sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kuɗan badan dan arlit malaman mangungu ke muku sallama a futa lafiya. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni, sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi. ki iya kokarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.